Eh, wannan bawan Allah ya aiko yana son ƙarin bayani akan wannan kalma da arifai suke ta al'arifu billah to <clears throat> bisa gaskiya kalmar ma'arifa ita ma'arifa matsayi ne a cikin sanin ubangiji ya nada abubuwa da dama farko dai mutum ya tashi musulmi bayan ya tashi musulmi ya balaga cikin tsanaki da hasken imani ya balaga babu laifuffuka ko kuma da ya tuba in ya samu tuba ya ci gaba da kuma wato tuba da an santa mutum zai bar laifi zai niyyar ba zai sake yin ta ba kuma inda kwai haƙƙin wani a wurinsa kuma zai barta a lokacin ba zai bari kuma a lokacin kuma zai niyya ba zai koma kanta ba sa'annan akwai haƙƙin mutane akan zai mayar sai dai haƙƙi ya rataya da abin da ba za a yi hakuri da shi ba kamar sharrin iyalai da sauransu to wannan sai ya yi tuba a tsakanin shi da Allah ya dinga yi wa wannan mutum addu'a har kiyama ta tashi ko ga ma'ana dai har ya mutu to idan ya yi wannan ya koma kan wato istiqama ya samu istiqama cikakkiya istiqama din nan ana nufin mutum harkansa duk ta koma ka irin na annabi duk harkarsa tana bin harkar annabi baki baya faɗi sai abin da ya dace da faɗin annabi hannu ba ta yi sai ba ta taba sai abinda wato eh, hannun annabi take taba kafafu zuciya hankali menene duk komai nasa duk gababun shi su zama daidai an kayyade su da abin da ya zo cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan kaulinka da fi'ilinka da halinka ya dace da na annabi ka zama nan mustaqimi bayan haka za ka fara tafiya duk inda za ka tafi wato za ka fara ayyukanka to duk aikin da za ka yi ya kamata ka duba aikin nan daidai ne ko ba daidai ba shine da aka tambayi wato wato sayyidina umar da aka tambaye ya aka tambaye shi game da wannan takawa yace ma wanda ya tambaye shi ka taba tafiya inda akwai eh, gejin yace na tafi ka zo ka je cikin wani dajin da akwai laya da abubuwa da yawa yace in ka daga kafa ka ya kai yace zan duba inda zan ajiye kafa na sosai in babu kaya zan ajiye yace to haka za ka yi a rayuwarka ma duk tunani duk aikin da ya zo zuciyarka ko an gaya maka ka duba in aikin nan lafiyayya ta dace da umarnin Allah ka yi ta in kuma bata dace ba kar ka yi ta in ka Allah ya kaddara ka fada a cikin wato aikin da ba daidai ba ka tuba a nan take wato wannan shine ma'anan takwa ka ji tsoro ma'anan takwa ka sa tsakaninka da sabon Allah gamo wato kar ka yarda ka bude kofar sabo tsakaninka da Allah ka sa dai wani abu tsakaninka da sabon Allah abinda za ka sa nan shine imani da wayewa kar ka yi bacci kar ka yi rafkanwa kar ka yi gajiya kullum kana tunanin dai. Allah fa yana tare da ni Allah fa yana gani na Allah fa yana da iko a kaina duk inda na ɓuya zai iya same ni to wannan in yana tare da kai ka samu abin da ake ce masa istiqama bayan haka wannan abu duk ana neman ka kai shi wato tare da sidqi ka san dai Allah ne yayi da kai ba kai ne kayi ba sannan kuma ka yi ikhlasi cewa wannan abu ba domin wannan abu ba domin an ba domin Allah ba za ka yi ba sannan ka wuce gaba cewa ka shiga cikin daji na muraqaba lalle kullum kana zaune dare da rana ba ka mantuwa da Allah kana cikin tunaninka da Allah abun duniya iyali daɗin duniya sha'awar duniya bai shiga tsakaninka da ubangijinka ba kana cikin wannan wannan wannan har a zo a baka wani matsayi na mushahada muraƙaba dai shine yaƙinin cewa Allah fa yana ganina Allah fa yana ganina Allah yana da iko kaina to wannan ita ce muraƙaba ba sai ka zo kuma mushahada ka je wani wuri yanda hijabin da yake tsakaninka da ubangiji din ya zama yana da rauni babu shi ma ka zo ka san dai ba komai sai Allah shi kadai akwai mai yazartar da komai da komai don abubuwan nan kace kana ka je gun wani bai baka wani sai kai fushi kar kai fushi wanda ya mallake shi bai baka ba to wani mutum ka gan shi ya yi wani abu kar ka ba da laifi gare shi kai dai ka ce Allah kai ya to zartawa ne ya bar shi yana shan giya ya bar shi yana zina ya bar shi yana kaza to irin waɗannan tunani tunakon sun yawa a gunka za ka san muraqaba mushahada in ka shiga alamul mushahada din nan mm. sai ka ga lamura duk suna sauka daga kaddarar Allah kai ba za ka iya zargi kowa da kowa ba kuma ba za ka taba ganin kanka kai cikakke ne ba mm. don ba ka mallaki in kai alheri ma ba kai ne kai mm. ba to sai ka wuce gaba sai a samu abin da aka ce masa ma'arifa ma'arifan nan za ta kunshi soyayya ga Allah yarda da abin da Allah ya tawakkuli ga Allah da dai sauran sifofi duk waɗanda sun zo a cikin sunayen Allah a lokacin da za a yi maka yaya hijabin sanin sunayen Allah da sifofinsa to idan ka kai wannan matsayi ka gane darajar wannan har kuma ka tsaya tab cikin abin da ka zama gonin abun wato abin nan farko dai za ka fada cikin wani hali <clears throat> sai wanda bai san kama zai ke mahaukaci ne ai wannan rabu da shi ya fita daga duniya to wannan hali ita ce ana ce mata jazb ko ka fana to bayan ta kuma sai Allah yana so ya sanya ka limami sai ya dawo da hankalinka ya dawo ka cikin mutane amma sanin yana nan abubuwan da ya koya maka nan suna nan kamar yadda suke to sai ka ja mutane akan tafarkin da shi ya so ya yarda da shi a lokacin za a fara a ce maka kai ka zama wato muridi cikin muridantaka za ka zama wato sa'ir za a ce maka sa'iri sai a zo a ce maka mustashirif sai a zo a ce maka wato wasil wani ne yana da almajiransa uku suna tafiya a arafa wani yana ce ya zatar barri wato yana sai da zatar na jeji sai tambaye su ya ce kai eh, lokacin ka tun yaushe kana wirdi ya ce lokaci kaza ina ibada lokaci kaza ya gaya masa to na ji kaifa ya ce shi ma kaza dukka ya ce to wannan mutum da ya ihu mu ya faɗa sai ɗin ya ce ah, yana cewa isa tarabari na ji shi yana ce isa ka yi ƙoƙari lalle za ka shiga eh, fagena za ka shiga gonana wato za ka isa wato wurin alheri na na ji shi yana ce wai isa tara bari wato kai kokari za ka isa a takaice dai ya ce ma na biyu kuma to kai kai ka je can ka zauna to kai kuma me kaji ya ce ya ce mini wai asa saa tara bari? yanzu yanzu yanzu ka kai ya ce shi ne abin da ya faɗa ya ce eh ya kai na ihu a ji shi ma <laughs> to ya ce to kai ka je can ka zauna kar ka yi magana ya kira wannan ya ce masa ka zo sai ya ce masa me kaji ya ce wane ne ya ce wanda ina ihu ya ce ina jin sai ina ce ma ausa a barri <laughs> ma a barri wato akwai abin da ya fi fage na ba abin da ya fi fage na ma'ana dai kowa yana fahimtar abubuwa daidai gwargwadon makaminsa to bayan waɗannan duk in Allah ya baka tamkini ka zama arifi billahi sai a ce al'arifu billahi to kaga kan wannan abun da dai in ka yi da'awarsa watakila ba zai dawama ba shine a duniya in an ce ka yi miliyoniya ne kai ko ba ka mallaki naira ɗari ba <laughs> wannan ko ka fita ko ka ɓoye ba zai ɓoyu ba amma a duniya kaga in ka nuna ka sa gemu kai abubuwa kace ce kai salihi ne kai waliyi ne sai a ce eh waliyi ne kuma haka an umurce mu ba kowa a kyautata zato da shi in duk mutane sun zama waliyai me zai cuce ka akwai abin da zai dame ka ne yawwa to saboda haka dai kowa ka kyautata zato da shi in ya yi mai da'awar alheri ya fi wanda baya da'awar alheri saboda haka ka kyautata zato da su amma arifi dai wannan shine mafarin abunsa wato mafarin lamarin shi shine ana ce masa arif arifun بذات الله معرفة تليق بذات الله عارف بأسماء الله معرفة تليق بأسماء الله عارف بصفات الله معرفة تليق بصفات الله wannan شيني واتو بديرا كوكو kuma mafalin wannan abu Allah ya kyautata mana